an aka fafata wasannin neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya an fafata ne a yankin asiya inda kungiyar kwallon kafa ta japan ta samu nasara kan saudi arabia da ci biyu da daya south korea ta lallasa uzbekistan da ci ita ma biyu da daya inda china suka yi can jiras babu ci su da qatar syria ma sun tashi babu ci su da kungiyar kwallon kafa ta kasar iraq thailand sun can jiras da kungiyar kwallon kafa ta australia biyu da biyu yayin da united arab emirates suka samu nasara akan iran da ci biyu da babu a yankin south america ma an fafata wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta bolivia su samu nasara akan faragai da ci daya mai ban haushi ecuador ta lallasa venezuela da ci uku da nema yayin da argentina ta samu nasara akan colombia da ci uku da babu chile ta samu nasara akan faragai da ci uku da ɗaya yayin da peru ta sha kashi a hannun brazil da ci biyu da babu a wasannin zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa da aka fafata a jiya ƙungiyar kwallon kafa ta ingila ta yi canjira tsakaninta da spain biyu da biyu yayin da kenya ta samu nasara akan najeriya da ci ɗaya da babu tunisia ko sun tashi babu ci tsakanin su da mauritania yayin da rasha suka samu nasara akan romania da ci ɗaya mai ban haushi jordan sun tashi babu ci tsakanin su da lebanon yayin da mozambique suka tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da south africa malta ko ta ta kashi ne a hannun iceland da ci biyu da babu yayin da hungary ita ma bata ji daɗi ba a hannun sweden da ci biyu da babu ukraine ta lallasa sabiya da ci biyu da babu yayin da czech republic suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya su da denmark italy sun tashi babu ci tsakanin su da germany australia ma sun tashi sifili sifili su da slovakia yayin da northern ireland ta sha kashi a hannun croatia inda croatia ta bi ta har gida ta sha ta uku da babu faransa sun tashi canjaras babu ci tsakanin su da amurka yayin da morocco suka samu nasara akan togo da ci biyu da ɗaya ta lafiya.